daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, da kuma 60. A jamhuriyar niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM da ma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kunne duk a jamhuriyar niger sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu ware barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya mahmud lalo ne tare da maryam da muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato uku da rabi kenan na yamma a nan washington dc takwas kuma da rabi kenan agogon ghana a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kwadago a najeriya ta ce za ta haɗa wata zanga-zanga ranar alhamis mai zuwa a birnin abuja to ko menene maksudin wannan zanga-zanga makasudin wannan zanga-zanga rashin gamsuwan kungiyar kwargo ta nlc a ƙarƙashin shugabancin comrade ayuba wabba da cin hanci da rashawa sannan ga matashiyar shirinmu na jin ra'ayoyinku uh, bari na fara da cewa shugaban kasa yana cikin koshin lafiya na yi magana da shi a wannan yini mukaddashin shugaban kasa kenan farfesa yami osibanjo yake magana kan da 'yan jarida kan matsayin lafiyar shugaban najeriya muhammadu buhari yau kan wannan batu muke so ku tofa albarkacin bakin ku shinya kuke kallon wannan lamari ko kuma bayanin da shi mataimakin shugaban ƙasa na najeriya yi lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'an kasar afghanistan sun ce harin kunar bakin wake kusa da ginin kotun kolin kasar da ke birnin kabul ya kashe akalla mutane 20 tare da raunata wasu su 40 rahotannin na cewa yawancin waɗanda harin ya shafa ma'aikatan kotun ne an kuma bayyana cewa akwai mata biyu da wani yaro cikin waɗanda suka mutu shugaban afghanistan ashraf gani ya yi allah wadai da wannan harin nan take dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin An kai harin ne kwana ɗaya bayan da rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara ya bayyana cewa tashe-tashen hankali da suke da alaƙa da tarzoma a Afghanistan sun jikata fararen hula fiye da 11,400, ciki har da mace-mace kusan 3,500 a shekarar 2016, abin da ya sa shekarar ta zama mafi muni tun shekarar 2009. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce gwamnatin Siriya ta kashe dubban fursunoni ta kuma binne gawarwakin su gaba ɗaya, abin da ya zama laifuffukan yaƙi da kuma na keta haƙoƙin bil'adama. Wani sabon rahoto ya ce tsakanin fursunoni 5,000 zuwa 13,000 a kashe tsakanin shekarar 2011 da 15 kuma babu hujjar da ta nuna an daina kisan da ake yi a gidan yarin Sidnaya da ke wajen Damascus. ƙungiyar ta ta ce galibin waɗanda aka kashe fararen hula ne da ke da ake zaton suna yin adawa da gwamnatin shugaba bashar al-assad sai dai gwamnatin siriya ta musanta rahotannin baya akan kisan gillar da ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suka zarge ta tana yi minista harkokin wajen siriya bai ce komai ba da muryar amurka ta nemi jin ta sa a yau talata ake sa ran kotun ɗaukaka ƙara ta amurka za ta saurari muhawara akan umarnin da shugaba donald trump ya bada na hana shirin bayan gudun hijira mafaka da kuma hana mutane daga kasashen musulmai guda bakwai shigowa kasar. Wata wasiƙa da ma'aikatar shari'a Amurka ta rubuta ta kara dokar shugaban tana mai cewa ba ta saba da ka'idar yin amfani da ƙarfin ikon shugaban ba game da shigowar baƙi Amurka da kuma bayan gudun hijira mafaka. Ma'aikatar ta kira umarnin da alƙalin gwamnatin tarayya ya bada na hana dokar a matsayin kuskure mara ma'ana. Jihohin Washington da Minnesota su ne suka gabatar da wannan karar. Bayan haka an samu Attorney Generals guda sha biyar daga wasu jihohi da kungiyar American Civil Liberties Union da kungiyar kamfanoni kusan 100 da suka rubuta wasikar goyon bayan jihohin Washington da Minnesota. Yayin da wasu kamfanoni su ma suka rubuta tasu wasikar ta goyon bayan dokar shugaban. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. amurka ba ta ce ufan ba kan dokar da 'yan majalisar dokokin isra'ila suka fitar jiya litinin wacce ta halarta wa yahudawa 'yan shari'uri zauna zaman wani yankin falastinawa matakin da ya saba hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke a baya wani jami'in fadar white house ya ce gwamnatin trump za ta jira har sai kotu ta sake duban kara kafin ta faɗi matsayarta attorney general ɗin isra'ila ya kira wannan mataki na saba kundin tsarin mulki kuma ya ce ba zai kare shi a gaban kotu ba gwamnatin firaminista minista benjamin netanyahu a cewar wasu 'yan siyasa ta damu ganin cewa dokan na iya sawa kotun duniya da ke hek ta hukunta ta Ƙungiyoyin kara haƙoƙin bil'adama da wasu 'yan majalisar Amurka da masu mukamin generals da suka yi ritaya da tsofaffin jakadu suna nuna damuwarsu kan yadda shugaba Trump ke kare shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. A wata hira da aka yi da shugaba Trump a gidan talabijin ɗin Fox ranar Lahadi kafin wasan ƙwallon Super Bowl, shugaban ya ƙara jaddada yadda yake ganin kimar putin a lokacin da wanda ya jagoranci hirar bill o'reilly ya kalubalanci trump ya kira shugaban rasha mai kisa sai trump ya ce ai muna da masu kisa da yawa ko me kake gani kasar mu ita ma bata tsira ba Ƙasar rasha ta buƙaci kamfanin talabijin na fox ya ba da haƙurin abinda ta kira kalaman ɓata suna abin da bai dace ba kuma sai dai o'reilly ya yi watsi da wannan korafin a shirinsa na daren ranar litinin yana mai cewa rasha na iya neman sa a shekarar 2023 labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a Najeriya kungiyar kwadago ta NLC ta ce za ta gudanar da wata zanga-zanga a birnin Abuja a ranar Alhamis mai zuwa kwana guda bayan wata zanga zangan da wasu suka yi a birnin na tarayya. Sakataren haɗakar kungiyoyin kwadagon Comrade Nuhu Toro ya zanta da wakilinmu Nasiru Adam Hikaya inda ya fara mai bayani kan maksudin shirya wannan zanga-zanga. makasudin wannan zanga-zanga rashin gamsuwan kungiyar kwadago ta nlc a gargashin shugabancin comrade ayuba wabba da cin hanci da rashawa idan baka manta ba ran alhamis tara ga watan fabrairu jim kaɗan da aka rantsar da gwamnatin shugaba buhari mun yi gangamin irin wannan na gwada rashin mu da cin hanci da rashawa da kuma kira ga gwamnati ta tabbatar da cewa an hukunta duwan da aka samu hannunsa a cikin cin hanci da rashawa ranar alhamis wato wannan satin kenan ƙungiyar kwadugo ta ga ya dace ta sake irin wannan zanga-zanga domin ita sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa in kana yi a wannan bangare sai ka ga wasu suna kokarin maka zagon kasa saboda haka shine kungiyar kwadugo ta ga ya dace mu kira ga shugaban kasa jami'o'in gwamnati da suke da hakkin tabbatar da cewa an yaƙi cin hanci da rashawa a Najeriya sun yi hoɓɓasa sai idan an yaƙi cin hanci da rashawa shine za mu sami shugabanci ingantacciya ko da tattalin arzikin Najeriya da tabbatar barbare. cin hanci da rashawa yana cikin abubuwan da ya sa tattalin arzikin mu ya tabarbare. Gwamnati ko su kungiyoyi da suke zanga zanga-zanga kafin wannan waɗanda ke nuna adawa da gwamnati har ma da jini zanga-zanga da mawaƙin nan tufe sai duk da haka ma bai hana wannan zanga-zangar ba shin za ku ɗora daga nan ne wace dangantaka ce tsakanin ku da waɗancan ƙungiyoyi. babu da wata dangantaka da ƙungiyoyin da ka ambata amma a matsayinmu na kungiyar kwadago kuma a matsayin ɗan ƙasa kowane ɗan ƙasa yana da yanki ya bayyana rashin gamsuwarsa da wani abin da gwamnati ke yi da bai gamsu da ita ba. Saboda haka wannan ya nuna nlc kungiyar kwadago guba ta gamsu da yadda gwamnati ke tafiya ba kenan a tabbas cin hanci da rashawa ita ce matsalar da take ta jawo ta barbarewar tattalin arzikin najeriya muna so mu yi amfani da wannan dama ne mu yi zanga-zanga mu jawo hankulan gwamnati da kuma ma'aikatun gwamnati da suke da hakkin tabbatar da cewa sun yaƙi cin hanci da rashawa don su kara zage dantse. Ya wannan zanga-zangar za ta kasance ta ranar Alhamis ɗin Za mu yi da fifi a Unity Fountain shugaban kungiyar kwadago na NLC da TUC za su jagoranci ma'aikata da talakawan Najeriya ga baki ɗaya za mu tafi EFCC kenan da kuma majalisar tarayya mu ba su takardan rashin mu da yadda ake yaƙi da cin hanci da rashin a Najeriya. Nuturu ko da wancan fa zanga-zanga da kuka yi da ta shafi ƙarin farashin man fetur, ko ku samu goyon baya da ya kamata ba daga wajen jama'a. Za ka iya cewa ba mu samu goyon baya ba kuma zan iya ce ma mun samu goyon baya domin tarihi bayan shekara da shekaru zai nuna cewa a wani lokaci a Najeriya an yi ƙarin man fetur kuma kungiyar kwadago ta nlc ta fito ta ce wannan karin man fetur zai jawo hawan farashin kayayyaki a kasuwa zai jawo talaka ya shiga hali kakani kayi yau an waye gari abinda muka faɗa ga shi nan talakawa suna cikin halin kunci. wata ƙarya da lera ake yi babu lera kashewa ko kai magana a iska comrade ah, nuhu toro kenan sakataren haɗakar ƙungiyoyin kwadagon najeriya na nlc kenan. a matsayin shimfiɗa ga shirinmu na jin ra'ayinku a najeriya makaddashin shugaban ƙasa farfesa yemi oshibanjo ya gana da 'yan jarida dangane da halin lafiyar shugaba muhammadu buhari yayin da ya je hutu tare da zuwa ganin likita a birnin london inda ya bayyana cewa sun gana da shugaba buhari kuma yana cikin ƙoshin lafiya ga sarfila hashin gumel da fassarar bayanan farfesa oshibanjo Let me first say the president is hale and hearty. I spoke to him just this afternoon, and um, we had a fairly long conversation. He was uh, bari na fara da cewa shugaban ƙasa yana cikin ƙoshin lafiya na yi magana da shi a wannan yini mun jima muna tattaunawa ya kuma nemi ƙarin bayani akan halin da ake ciki game da kasafin kuɗi kamar yadda kuka sani mun yi taro da masu ruwa da tsaki a ɓangaren kamfanoni masu zaman kansu ya kuma nemi ƙarin haske kan tsare-tsaren da aka shata na matakan da ake ɗauka wajen farfaɗo tattalin arzikin ƙasa mun kuma ba shi labarin zanga-zangar da aka yi da irin maganganun da mutane suke yi shugaban yana cikin ƙoshin lafiya kuma ya yi hira sosai yana dai buƙatar yi wasu gwaje-gwaje ne kuma da zaran an kammala za a ba shi shawara kan matakin da ya kamata ya ɗauka saboda haka muna sa ran nan ba da jimawa ba zai dawo uh, dangane da abin da ke damun shugaban ƙasar wannan batu ne da shugaban ƙasa da kansa zai iya zaɓin lokacin da zai bayyana wannan sannan kada ku manta na gaya muku cewa ana kan yi masa gwaje-gwaje saboda haka bai kamata ya yi riga malam masallaci ba dangane da batun ikirarin cewa ina fuskantar matsin lamba cewa na yi marabus babu wanda ke nuna min matsin lamba zaben mu al'umma ƙasar nan suka yi tare da shugaban ƙasa kuma ba su ce na yi murabus ba gaskiyar magana ita ce babu wani wanda ya nemi na yi murabus that there has been absolutely no pressure whatsoever from any source asking me to resign. Sarfil Hashin Gumar kenan da fasaran kalaman Farfesa Yemi Oshibanjo. daga kan wannan batu muke so ku kira ku tofa albarkacin bakin ku shin ya kuke kallon jawabin na farfesa washi banjo da kuma lamarin baki ɗansa kafin mu buɗe layukan mu mu shakata da wannan waka. Najeriya ƙasa uwa ɗaya, Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. faɗar yaƙi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yaƙi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya, dan uwa Najeriya, a ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Haka da manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe hudu na yamma ne saura kusan minti 16 daga kiranmu na farko daga jihar Bauchi. Wane ne a kan layi? Isa Rogel mai dama gwamnan ne. yawa muna jin kamalan isa ina gajiya kwana ba gajiya alhamdulillah ya ayyuka kai halawala kuna da magana kan wani layi ne kan wani to ga kira mun samu daga damaturu wani ne akan layi yawa to muna jin ka na maturu wane ne ne wannan abu da ya ce akan shugaban kasa Muhammadu Buhari mm. mun ba da imanin cewa lallai duk abin da yi wa sun ba da ya faɗa hmm. eh gaskiya ne tunda mun san ba zai mana kariya ba gaskiya to mu da muke fata Allah ya bashi lafiya ya dawo gida lafiya kalau eh, tashi lafiya madalla a mun gudi bari mu je a birnin tarayyar na Abuja wane ne akan layi hello na Muhammad ne yau muna jin kamalan Muhammad yawa wato ni abun mamaki ma a ce wai yau a ce shugaban kasa ya je neman lafiya kuma wasu kawai dai hello eh muna jinka yawa kawai dai abin da za yi dai kawai dai ba da jima ba shugaba zai zo kasa nan hello kuna jina ko eh muna jinka malam Muhammad ci gaba da magana to abun mamaki ne mun muna tare na Abuja ma mun ga abun mamaki ne ga anyamurai nan da su yarba nan su su suna jin murna ne eh ban fahimci to kamar a layi na malam muhammad daga abuja ya tsinke da fatan zai sake kiran namu ka kira mun samu daga jibiya jihar katsina kenan wane ne kan layi kana magana da auta mai gadi daga nan jibiya muna jinka malam auta yawwa game da rashin lahiyar janar muhammadu buhari hmm. ko da dai allah mai cika dukkan mai da sai ya mutu haka kuma shi buhari nan kowa dai mutum kowane iri ne ya san buhari na kirki ne eh aka ya haka hausawa suna ce a murnar mutu a murnar banza ko da allah mai cika dai kullum na sun za a karin mauti eh malam ta kamar ya ka ji bayanan shi a makaddashin shugaban kasa yemi oshibanjo ya me ka fahimta daga abin da ya faɗa to bayanin da mu da ke zaune sai mu ga haka nan ne amma ai jama'a su abin da suke fahimta daban abin da ke tafiya daban to malam mun gode a malam auta daga jibiyar jihar katsina har yanzu dai muna kuma jihar ta katsina ne wane ne akan layi salamu alaikum wa alaikum salam kana magana da rajula ne mai tare garkin daura yawa muna jin kalaji yawa ni bayani na a nan akan shugaban kasa hmm. fatan da muke da ubangiji allah ba shi lafiya allah mai dosu gida lafiya kuma ya mu ce amin jinkirin wannan da mutane suke ga samu shi ma a rashin ba haka ya so ba ko ba haka bane hmm. shi ma ba haka ya so ba in ya sami yadda yake so ne a ce wannan jiya ma ba za ta kai ba wannan gurin ba sai sai zai a gida ma a duba ito ba haka ya so ba amma da Allah ayi haƙuri ayi haƙuri a saurari ikon Allah a ci gaba da yi addu'a kuma shine kawai fata na gari to mun gode Alhaji Lamiru daga jihar Katsina bari mu je Niger wane ne kan layi Alhaji Abubakar ne daga Sabon Rijiyar Shekul Oka Zami na Jafdel. To muna jin ka Alhaji Abubakar. Na ku fata barka da alheri. Yau muna maka barka. Magana rashin lafiya shugaban kasa ya adawa ne kai ke rubuta abin. Dumare yana rashin lafiya. Mm, amma ya kaji bayanan shi Oshibanjo kamar yadda muka yi shimfiɗa da shi kafin mu buɗe layukan mu. Na gamsu na da na bayanin shi. Ka gamsu da abin da ya faɗa kenan. Eh na gamsu da faɗi Allah. to mun gode alhaji abubakar daga jihar naija bari mu je da matu jihar yobe wane ne akan layi yalo na da kana tare da mu to na kaman layi nashi ya tsinke to a maryam da yake kina tare da ni a cikin ɗakin watsa labaran namu kin ji abubuwan da mutane suke ta faɗa dangane da batun rashin lafiyar shi shugaban najeriya muhammadu buhari da kuma yadda ake ta wato shi mataimakin shi magana haka ne ka san abin da ya sanya yanzu za su ranka damuwa shine suna son su ji halin da shugaban kasar su yake amma kuma bayanin da mataimakin shugaban kasa ya kamata a ce ya wadatar duk da dai kaji kamar yadda wani ya faɗa cewa abin da ake faɗi daban abin da kuma ke wakana can daban gefe daban ba eh. eh to haka ne a maryam bari mu ji abin da wasu za su ci daga jihar kebbi wani kai da mai kira daga jihar kebbi wani ne kan layi Yalau muna jinka Yau muna jin ka to. Eh shugaban sati da ake kokarin maganganu da maganganu inda a suka al'umma a ne hmm. sauƙi daga Allah. Allah shi mai da shi lafiya ba shi lafiya shi ne fata na. To mun gode a ah, bari mu je jihar Gombe wane ne kan layi? Bukar Mustapha Tassin Jambu. wane kaman layin naka ba shi da inganci ko za ka sake kira don ba ke magana da ke to ina ga kaman layin nashi baya fita yadda ya dace ga kira mun samu daga jihar bauchi wani ne kan layi yau eh, kana ahmed ne daga fago cikin karamar hukumar shira yawa to muna jin kamala ahmed jihar bautin najeriya to muna jin ka dangane da matsalar rashin lafiyar shugaban kasa yi hmm. babu wani wanda ya wuce Allah ya dora masa irin wannan abu ya kaji kuma Allah ubangiji hmm, ya kaji eh, batun kalaman kalaman da shi mataimakin shi ya yi mukaddashin shi kenan oshi Banjo. eh oshi Banjo eh, eh, abin da ya faɗa ai kasan din kuma yana zabo gaskiya sai dai mu fatan Allah ubangiji ya ba shi lafiya Allah kuma ya dawo mana shi gida lafiya kuma babu wanda ya wuce Allah ya dora masa wannan jinya to sai mu ce amin a bari mu je sake komawa jihar Katsina wane ne akan layi hello hello muna tare da kai wane ne akan layi Salisu Buzu Sagam to muna jin kamalan Salisu yana muku fatan muna lafiya eh muna nan kalau da fatan kai ma kana nan lafiya lahiya lau nake a mm. abokan ayyuka mun gode Allah menene ra'ayinka malam Salisu ra'ayina ni dai a tashi lafiya to madalla mun gode bari mu je eh. a makwabciyar jihar ta katsina wato jihar kaduna wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullah sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to muna maka lale marhaban alhaji musa to malam mahmud lalo barka da dare yawa barka dai to alhamdulillah to idan muka dauki bayanan shi osu banjo mataimakin shugaban kasa hmm. babu shakka abubuwa ne bayani wanda ya gashi gamsarwa kuma ni abin da nake dubawa ya kamata mu dan arewa da najeriya mu rage da mu rika wa shugaban kasar mu addu'a domin gaskiya al'amari shugaban ƙasa yana buƙatar addu'a to da fatan alhaji musa garo zai mana afuwa an ɗaga mana hannu lokaci yayi kuma muna godiya ƙwarai da gaske dukkanin waɗanda suka kira domin ba da gudunmawarsu. su yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau daga garumin marhabin ne da 'yan wasan kwallon kafa na kasar Kamaru Lilion Zandon Table suka samu a yawun da babban birnin kasar bayan komawarsu a kasar tasu daga Gabon inda suka lashe karo na 31 na wasan kwallon kafa na kalubalenka na kasashen nahiyar Afirka wanda ya kawo ƙarshen shekaru goma sha biyar da suka gabata marabin kasar ta Kamaru da lashe wannan kambe. Duka dai akan sha'anin na wasan nahiyar nahiyar afirka da ya kammala a kasar ta gabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana cewa da avram grant dan kasar isra'ila ya yi murabus daga mukaminsa a yau talata shi dai avram grant shine ya kai kungiyar kwallon kafar ta black star ta ghana a wasannin kwallon kafa na kofin kalubalenka na kasashen nahiyar afirka a shekarar 2015 inda har suka kai wasan karshe kuma shine ya kai su a matsayi na hudu na wasan karshe na kofin nahiyar afirka na wasan kwallon kafa inda suka zaka matsayi na hudu wannan sakamakon na kasancewa a matsayi na hudu shine ya cilasta dan kasar ta isra'ila da yin murabus saboda 'yan ghana sun yi tunanin cewa suna iya su taho da wannan kofi a wannan shekarar har yanzu dai muna fagen wasannin kwallon kafa kuma a cewar mujallar times ta kasar birtaniya club din paris saint germain na kasar faransa na son ya sayi dan wasan nan na manchester city na ingila sarja aguero dan kasar eh, argentina inda club din na paris ya yi 10 miliyan 92 na euro wa club manchester city tare da badan wasan albashin miliyan 1 da 200 na euro a kowane wata a matsayin albashi tun isowar dan kasar brazil din nan gabriel jezi a club din manchester city sarja aguero ya so maganin tauraruwarsa na soma dushewa a wannan club inda yake shiga karshen lokacin wasa wasa domin buga ma club din na manchester city za mu karkare labarin wasanninmu na ranar yau da nasarar da 'yar kasar faransa nan ta samu kristina mladenovic a wasan san petersburg na tennis inda ta yi nasarar lashe gasar ita dai kristina 'yar kasar faransa ba ta da koci yanzu haka amma duk da haka wannan bai hana ta samu nasara a wasan na san petersburg ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka tana aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatin Najeriya domin samar da inganci a harkokin mai. Sashen da ke kula da harkokin inganta cinikayya na ma'aikatar harkokin kasuwancin Amurka a Najeriya ya ɗauki nauyin gudanar da wani taro na wani kamfani a jihar Legas a ranar 26 ga watan Janairu, wanda ya mai da hankali akan karfafa fasahar gudanar da ayyuka a matatun mai da kuma sinadaran kimiyya a cewar daraktar hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta amurka ko kuma usaid a takaice michelle godet shirin ya kaddamar da sabon taron horaswa domin warware matsaloli karkashin kamfanin simulation inc da cibiyar sake new jersey kamfanin simulation solution shine kan gaba wajen bayar da horaswa ta hanyar amfani da na'ura mai kwakwalwa akan shirye-shirye da kuma yadda ake gudanar da ayyuka a masana'antun tace mai da ababen kimiyya Haka kuma hukumomin gwamnati da ma'aikacin ilimi da masana'antu da dama a duk faɗin duniya sun yi amfani da dabaru mai matakai biyar wanda ake kira INSTO a takaice na horas da ƙwararru domin samar da ƙarin inganci ga masana'antunsu. Wani jami'in jakadancin Amurka, John Bray, yayin da yake gabatar da jawabinsa na buɗe taro ya ce, idan har Najeriya tana son ta magance matsalolin tattalin arziki da take fuskanta a yanzu, to dole ne ta samu wasu hanyoyi na daban na inganta tattalin arzikinta. A lokaci guda kuma take ƙara yawan ci gaban ayyukanta kan tattalin arziki. Haka kuma ya kara wa mahalarta taron ƙwarin gwiwa da su dage wajen mayar da kai akan aiki da simulation solutions domin kyautata yadda suke tafiyar da kamfanoninsu domin samun riba. Fiye da wakilai 60 ne daga bangaren ma'aikatar man fetur da sinadaran kimiyya daga duk faɗin Najeriya, ciki har da jami'an gwamnati daga ma'aikatar mai ta Najeriya, da ƙungiyoyin da ke kafa dokoki haɗe da ƙwararru daga matatu masu zaman kansu, da kwalejojin horaswa da harkar ilimi suka koyi yadda ake gudanar da ayyuka a matatu ba tare da fuskantar wata barazana ba, da kuma rage ɓata lokaci, da rage ɓarnar kuɗaɗe, da ƙara samar da riba. Wani jami'in ma'aikatar kasuwancin Amurka, Brand Omdal, shi ya jagoranci taron. waɗanda suka halarci taron sun nuna buƙatar su ta tabbatar da alaƙa da simulation solution sannan kuma za su ci gaba da aiki da shirin horaswa na simileto a cikin ayyukansu ɗaya bayan ɗaya. Masu magana daga ɓangaren ilimi sun ba da shawarar a rika gabatar da shirin horaswa a cikin manhajar karatu ta kimiyya da kuma manyan ayyuka. A wata mai kamawa, sashen da ke kula da hanyoyin inganta harkokin cinikayya na ma'aikatar kasuwancin Amurka a Najeriya zai ci gaba da tallafawa Simulation Solutions da abokananta a Najeriya yayin da za su ci gaba da gabatar da shirye-shiryen horaswa ga ma'aikatan da suke da ra'ayi a duk faɗin ƙasar. Amurka na alfaharin aiki da abokiyar hulɗa ta Najeriya domin inganta harkokin kasuwancin da zai amfani Amurka da Najeriya da kuma duniya baki ɗayanta. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma sai labarai a takaice. takaice jami'an kasar afghanistan sun ce harin kuna bakin wake kusa da ginin kotun kolin kasar da ke birnin kabul ya kashe akalla mutane 20 tare da raunata wasu su 40 rahotannin na cewa yawancin waɗanda harin ya shafa ma'aikatan kotun ne an kuma bayyana cewa akwai mata biyu da wani yaro cikin waɗanda suka rasa rayukansu shugaban afghanistan ashraf gani ya yi allah wadai da wannan harin da aka kai nan take dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce gwamnatin Siriya ta kashe dubban 'yan gidan yari ta kuma binne gawarwakinsu gaba ɗaya, abin da ya zama laifin yaƙi da kuma laifin keta haƙƙin bil'adama. Wani sabon rahoto ya ce tsakanin fursunoni 5,013 aka kashe tsakanin shekarar 2011 da 2015. To masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a wannan yini. sai kuma gobe idan Allah mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 da rabi wato 6 na safe kenan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 agogon Ghana yanzu a madadin Maryam Dauda ta ne gabatarwa sai kuma Sa'ida Hamdul ta hada mana wannan shiri sai injiniyan mu Martin Mahmud Dalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC salamu alaikum